kamar yadda doka ta tanadar mana wannan gyare-gyare gida ya zauna ya dau matsaya gida ya mace da gyare gyare da muka yi shugaban majalisar dokoki ta jihar kano kenan honorable isyaku aldanja jim kaɗan bayan wakilan majalisar sun kammala muhawara a wani zaman sirri dangane da wannan batu honorable kabiru alassar rum da ke zaman shugaban masu rinjaye a majalisar ya yi karin bayani game da gyare-gyaren da 'yan majalisar suka amince da su abubuwa ne na jin wannan gyare-gyare da suka kai saba'in da wani abu a ciki akwai waɗanda muka yarda da su akwai waɗanda ba mu yarda da su ba kuma muna duba da irin ra'ayin mu na jihar kano da aka ji lokacin da aka zo tabbatar da cewa an ji ra'ayin mutane wajen yadda za a gyara tsarin mulkin najeriya wadda su national assembly suka yi a watannin baya tsari da doka da ake gudanar da al'amura na ƙananan hukumomi muna nan akan wannan abu shi muka jefa mu ƙuri'a akwai magana da hukumar zaɓe ta jiha su ma muna nan mun yarda da su kuma akan su muke bayan haka yanci ko kuma autonomy na majalisun dokoki na jihohi domin ƙara tabbatar da danƙon dimokuraɗiyya mu a matsayin mu 'yan majalisa mun jefa ƙuri'a da gagarumin rinjaye akan a bamu 'yancin mu domin mu sami damar ci gaba da abubuwan taimakawa na dimokuraɗiyya kuma majalisun dokoki na jihohi su zauna da gindinsu. honorable za a ce majalisar 'yan majalisar dokokin kano kamar sun nuna san kai sun yadda cewa a baiwa majalisar dokoki 'yancin cin gashin kanta musamman ta fuskar kuɗi amma ga shi kun hana ciyamomi wato ƙananan hukumomi me yasa. a ciyamomi ba a hana su ba abin da nake gaya maka ai a dimokuraɗiyya da majalisa ita ce doron demokradiyya daga lokacin da majalisa ba ta zauna da gindinta ba dole za ka ga demokradiyya ba ta abubuwan da yake ya kamata a yi ba ko maganar ƙananan hukumomi da kake dama da su da jiha misali a duk bangare ne na executive baya ga makomar yancin ƙananan hukumomi batun kawar da hukumomin zaɓe na jihohi ko tabbatar da su a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya na daga cikin jerin abubuwa masu ɗaukar hankali ga jama'a kuma tuni majalisar dokokin ta Kano ta zaɓi cewa waɗannan hukumomi na zaɓe mallakar jihohi za su ci gaba da zama a cikin kundin tsarin mulkin najeriya lamarin da ya ci karo da ra'ayin honorable abdullahi yusuf ata mutumin da ke wakiltar fage a majalisar 1999 ni ne na fara kawo motion na cewa a cire magana independent state electoral commission to yanzu ma wa'insu mu sun ce a cire majority kuma suka ce a basu to kaga ba abin da aka iya yi ni ina ga ya fi dacewa din a ce international national inec ita take yin zaɓuɓɓuka zai fi ba da kwanciyar hankali kuma za a fi yadda da sakamakon zaɓuɓɓukan maganan gaskiya a hankalce ba yadda za a yi gwamna a ce shi ne zai naɗa hukumar zaɓe shi zai ba ta kuɗi shi zai sana ranar zaɓe zai yi kaza kuma ka ce kana tunanin a yi sakamakon ya zama yadda jama'a za su so shi amma shugaban ƙasa yana yin haka kuma wani lokacin akan samu kamantawa tsarin shugaban ƙasa ba irin tsarin jiha ba ne isu ta ƙasa inec tana da independence wanda ya wuce na jihohi domin me domin ko a yanzu mun sake gyara farawa saboda mu sake inganta ta an sake ba su dama na zaman kansu na cin gashin kansu kudaden su ma na yadda ba zai gwamnati ce za ta ringa ba su ba duk an inganta wannan to amma kaga a na jihohi ba haka bane a yau laraba ne dai wa'adin da aka baiwa majalisun dokoki na jihohin Najeriya su mika matsayin su da ra'ayinsu game da daftarin gyaran kundin tsarin mulkin kasar zuwa zauren majalisar dokoki ta kasar ke karewa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya